Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalu a raran sama da na tankunan yaƙi sun girgiza karatun babban birnin sudan da kuma birnin bahari da ke makwabtaka a ranar juma'a a cewar shaidu hakan kuma cikas ne ga matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'a saba'in da biyu da rundunonin da ke takaddama da juna suka amince a baya ɗaruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka tsere domin tsira da rayukansu yayin da dakarun ƙasar ta sudan da abokanan hamayya na rsf suka kaure da fada tun a ranar 15 ga watan afrilu wani rikici ya haifar da cikas ga wani shirin mai da kasar turbar demokradiyya da kasashen duniya ke goyon baya inda aka tsara za a gudanar da zaɓe wani rikici har ila ya farfado da daɗaɗɗen faɗan nan da ƙasar ta fuskanta a yammacin dafur inda aka kashe mutane da dama a makon da ya gabata a yankin khartoum an ji tashin bindiga da ababen fashewa yayin da hayaƙi ya turnike bahari wani birni da ke kusa da khartoum dakarun ƙasa ta sudan sun yi ta amfani da jiragen yaƙi akan mayakan na rsf waɗanda suke ɓoye a cikin unguwannin birnin na khartoum amurka dai na daga cikin ƙasashen da suka shiga tsakani aka cimma matsayar dakatar da buɗe wuta kuma ta ce tana ƙoƙarin ganin an ƙara tsawaita wani yarjejeniya we want to make sure that um, uh, if possible this is extended we're very actively engaged sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken kenan ke cewa uh, muna so mu tabbatar an tsawaita wannan yarjejeniya mun kuma da kufa wajen ganin hakan za mu fitar da bayanai da zarar an cimma matsayar saboda a samu damar gudanar da ayyukan jin kai uh, uh, a halin da ake ciki miliyoyin 'yan kasar ta sudan na fuskantar karin barazanar yunwa da matsalar samun magunguna saboda yakin da ya tilasta wa hukumomin majalisar ɗinkin duniya dakatar da ayyukansu tun gabanin faɗan ya ɓarke makonni biyu da suka wuce ƙasar ta sudan na karɓar bakuncin 'yan gudun hijira miliyan hudu da aka tilasta wa ficewa daga gidajensu kazalika dubban mutane sun yi ta turura ficewa daga muhallansu don neman mafaka inda mutane da dama suka bazu a sassan ƙasar da wasu unguwanni domin tsira da ransu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc babban bankin amurka ya ce bankin nan na silicon valley da ya durkushe a kasar a watan da ya gabata ya fuskanci wannan matsala ce saboda rashin bin ka'idojin aiki da hukumomin bankin suka yi babban bankin har ila ya ce dokoki marasa karfi da kuma ɗauke ido da gwamnatin tarayya ta yi akan bankin sun taimaka wajen rugujewar bankin a ranar juma'a babban bankin na amurka ya fitar da wani rahoto wanda ya nuna yadda ya gaza wajen sa ido a kan bankin kafin ya kai ga durkushewa rahoton dai ya duba yadda bankin ya samu bunƙasa cikin gaggawa a shekarun da suka kai ga karewar da ya yi babban bankin ya ce duk da rashin sanin makama gudanar da bankin ya taka babban rawa wajen durkushewarsa rashin bin ka'idoji da yadda kafafen sada zumunta suka sauƙaƙa aikin bankin sun taimaka wajen rugucewar shi a jawabin da ya saba yi a kowane dare shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi allah wani da hararen sama da rasha ta kai a ranar juma'a waɗanda su ne na farko masu zafi da rasha ta kai cikin 'yan watannin da suka gabata akalla fararen hula 23 ne suka rasa rayukansu yayin da suke bacci a oman wani birni da ke tsakiyar ƙasar ta ukraine hukumomi sun ce daga cikin fararen hula 23 da aka kashe a har-haren akwai yara ƙanana uku a wani gini mai bene da ke birnin na oman akalla mutum ɗari da tara ne suke zaune a ginin wanda ke ɗauke da rukunin ɗakuna ashirin da bakwai. ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga gwamnatin burundi da ta yi wa tsohon firaministan ƙasar alan giyon binyoni adalci a shari'a da yake fuskanta. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Hanifa da fatar an waye gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. lafiya lau ya hutu ya new york kai da aka yi sallah don dai kar mu ce mu wani za ba ta ishe mu ba sai kai wa kuda wai za a zo za a zo da buki a washington hannun ku ta yi manja din ya kuma ya kuma aka ji da baki bayan bayan nadin sarauta wallahi alhamdulillah mun gode sai godiya kawai za mu yi wa jama'a irin kokari da hidimomi da aka yi Allah da alkhairi ai na ga na goma an kure an kure nadi an sha nadi ce wai wai wannan hidima ba kama kanan wallahi gaskiya ne gaskiya ne mun gode da yawa To a gaida zannan sarkin musulmin arewacin Amurka. Yawwa an gode. A <laughs> ah, lallai lallai na hmm. kuma sai saura ka zama magajin garin New York kenan. Ikon Allah. Kai girman naka ya wuce ya wuce New York ya wuce DC. Eh na arewacin Amerika gaba ɗaya. Gaba ɗaya <laughs> Eh. Masha Allah. Eh. <laughs> To, <laughs> to Allah ya kara girma, Allah ya kara ɗaukaka, Allah Allah ya ya sa a gama da duniya da jama'a lafiya. Amin sun amin To kai kuma bayan an naɗa ka sarauta kai kuma kana da bukukuwa. Eh, haka yake. <laughs> akwai abun nan yau dinnan yau asabar dinnan da yamman nan akwai buki da sarkin nima na north america da ke birnin new york alhaji salifu abubakar daga ladimansa alhaji abu na'ata da kuma wazirinsa alhaji basai suleiman za su nada wasu fadawa a fadar sarkin nima a yau asabar dinnan sannan kuma akwai kaddamar da sabon shugaban kungiyar eh, nima alhaji alhassan kamate da mataimakinsa alhaji mahmud clay to waɗannan su ne bikin da za a yi yau da yamma dinnan wato gaisuwa ta musamman ga magajiyar nima hajiya tun gadon famfi da hajiya mada uwar sarki to allah ya ƙara musu lafiya to sai kuma taya murna ga iyalan gidan amadun kano a unguwar da kuma a birnin accra na ɗaurin auren yarsu khadija rabiu ahmed da mijinta umar faruk ibrahim dan hajiya yosin kenan wanda shi kuma za a daura gobe dinnan idan allah ya kai ma unguwar da kuma to allah ba da zaman lafiya da zara'a ɗaya ba to amin sun ma'amin da zumunci kuma ko baba? Eh haka yake. To gaisuwar abar ya fuce da fata alheri ga Mamadu Salihu da kuma Alhaji Salihu mai agogo kauran na moda sai Khalifa Atiku Abubakar mai suna kauran na moda da liman Badamasi limamin masallacin Juma'a na kauran na moda sai Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara da Honorable Hafizu Balarabe Gusau sai Usaini Dangote Karasuwa. da Lawal Hambali dan Silva da ya a bari ya huce zuwa ga Nasiru Musa Atka da Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne. Sai Nafi'u Ibrahim Magaji Kaura na Moda da Liman Sani dingire mai walda Kaura na Boda da Abdullahi mai shayi sai Malam Ahmed Telan Gayu da daukacin 'ya'yan kungiyar murya tallaka reshen jihar Zamfara da fatan ana lafiya. gaisuwa a bari ya huce zuwa ga aliku dan gwace yalwan gindin akwati barikin ladin jihar plato wanda yake so a sada mashi zumunci ga haruna bibi watar matsuwa da sani mai lange-lange ya wuri da alhaji ayuba mai kata ko barikin ladi da malam abdu na ibi ɗorowan babuje da usaini mai walda ɗorowan babuje da lawa bin hambali mk dan silva sai Bashir Tela lafiyan bare bari da Fatima Musa wada da Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da Salisu mai shinkafa song da Adam Yusuf Basa jihar plato sai kuma Hajiya Beauty NNPC Jos Depo da Usaini Dangote Karasuwa da kuma Ibrahim Musa wada. Gaisuwa a bari ya huce ta Abba Sa'adu ga malama mahaifiyarsa kenan malama Murja Yusuf na manzo huntuwa da 'yan uwansa abdullahi sa'ad huntuwa sai fatima sa'ad mahuta kai mahuta ne fa ba huntuwa ba ta fi kusa da to da mahuta da huntuwa ce ta fi kusa da numfashi na baka wannan wannan aiki wannan wannan aiki to za a nemo miki ai yanzu da da huntuwa da mahuta wacce ta fi kusa da malumfashi ƙauyen mu to <laughs> sai baban gida <laughs> sai baban gida sa'ad mahuta da su usman sa'ad mahuta sai 'ya'yansu amatu rahman abdullahi naja'atu isa aminu da nima diyar aisha sai kuma musa kabir mahuta daga ƙarshe yake addu'a allah ya ji kamar rigayi sa'adu alaramma mahuta da kuma fatan an yi bukukuwan sallah lafiya to baba to sai kuma gaisuwar abar ya huce da ta barka da sallah da ta fito daga malam imrana adamu bako marafan sarkin zango kira ya ce yana mika saƙon barka da sallah da ta abar ya huce zuwa ga dr alhaji ya hamisu bako sarkin zango kira. da Malam Salisu Adamu Bako limamin ciki da kuma Baba Gambo Bako Saraki da Alhaji Murtala Makama da Alhaji Amadu Manga Sarkin Zamfarawa sai kuma Alhaji Aminu dan madamin zango akra da Alhaji Hudu Bako Ciroman zango akra da Idrisu Yaro Shamakin zango akra da kuma alhaji musa ibn musa sarkin musa zango ankara da alhaji murtala karki sarkin fada sai kuma sha'ibu bako hakimin kudu sai kuma malam sa'adu bako saraki da malam anyas bako saraki da alhaji sadiq jibrin sarkin faila da kuma malam awal sallaman zango accra da aminu bako hakimin yamma da alhaji hannafi sarkin zabarmawan zango accra da alhaji abubakar sarkin makafin zango accra da sarkin guragu na zango accra da Malam Musa sarkin bebayen zangon Accra da kuma Alhaji Salim Ango sarkin samarin zangon Accra da Adam Sharif sarkin zangon unguwar Gunsi da Alhaji Adnan sarkin zangon Official Town da Alhaji Ila zango zangon Accra da Alhaji Awaisu magajin rafi na zangon Accra ya ce yana musu barka da sallah sai kuma wannan gaisuwar a ya huce da ta fito daga Habiba Jibril da aka fi sani da Sista a unguwar Kwashima Accra ta ce tana gaida da baki ɗayan iyalan gidan alhaji umar salga da mahaifiyarta hajiya hausatu sai kuma babaniyarta hajiya salamatu unguwar taifa accra da hajiya ramatu shado wato sister mother kenan da take nan america da yayanta muhammad awal jibril wato karama kenan da aka fi sani a unguwar shukura sarkin samari unguwar shukura sai kuma gaisuwa zuwa ga haruna sharubutu babban mutum a unguwar shukura wato ma dawakin bare-barin accra kenan da kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga alhaji salihu sarkin failan america wanda ya je gida a wancan mako da fatan ya samu iyalai lafiya sai kuma gaisuwa a bari ya huce ta fito daga alhaji umar forever gashuwa ya ce yana mika gaisuwa da fatan alheri da masu gabatar da shirin a bari ya huce da farko baba ya makeri da anti grace da ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka baki daya sai kuma ya ce yana gaida adam a adam gashuwa da alhaji ado yaro gashuwa da alhaji bura dada na sarkin kukuri da baba wuro mai samira da musa mai bakin kasuwa potescom da usaini dangote karasuwa da tela ojanti kowa ya sallah ba dinki bai biya daidai ba da masu sauraron wannan filin maganin hawan jini daga alhaji umar kwareba gashuwa da fatan duk sun tashi lafiya kuma an yi bukukuwan sallah lafiya to baba kullum muke cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe da ke hannuna gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga mai masaukin baki alhaji bello datti turabu a birnin iko a lagos sai abdulkarimu ɗayyabu a birnin kano da abdulkarimu kafinta a malumfashi gaisuwa a bari ya huce zuwa ga abdulrazak bello da abdulrahman dan dela kasin sai yakubu abdullahi wanda yake mika gaisuwa ga mai martaba sarki misau alhaji ahmed suleiman da alhaji ibrahim baba umar sadaukin misau sai alhaji mustapha shamado da malam lawal mai hula dambam da umar musa dambam da alhaji haruna BBY Tarmazuwa. Gaisuwar a bari ya huce daga mata masu haɗin kai wato Maimuna Ali auta kafinta yalwan gindin akwati da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau da libabatu matar ko shek ne papa ɗorowan babuje suka ce salam sashen hausa muna so mu eh, isar mana da gaisuwan mu ta sada zumunci zuwa ga malam abdu na'ibin liman ɗoruwan babuje da aminu mai buga ɗoruwan babuje sai usaini mai walda ɗoruwan babuje kai baba <laughs> tabbas matan nan ne su suka rubuta waɗannan ba sa gaida kowa sai maza kuma ina jin shi a ado kafinta na shi ya rubuta masu don na san su ma suna da ƙawaye eh abin mamaki kuwa ai shi ne shi ya rubuta masu kuma maimakon ya gaida abokan eh. kuma sai ce wai su suke gaida abokan suke gaida wasu ba su da kawai. <laughs> ai shi ne ni dai da alama tambaya in dai su suka rubuto wannan da kat da kat hmm. ai kamar mata ne da suke tsayawa zaɓe a ce wai mata yawan mata su suke zaɓe amma wai ba su zaɓen mata amma tabbas da yawunsu suke ta kashin kansu suke zaben waɗanda suke zaba. Wato kina gani dai da walakin. To, da cikin <laughs> To, abokai na ma Ina fata kuna sauraron shirin kallabi da muke kowace ranar Lahadi da karfe tara da rabi na yamma su maimuna su jamila da dai sauransu. Hmm. Da fatan su lubabatu su eh, eh, su Fatima Barikin Ladi. Su Fatima Barikin Ladi in ba kwa shigowa. Da su Aisha Barikin Ladi. yawwa sa aisha barikin ladi ga kuma aisha sani dangote da hafsat yawwa yanzu na fara gani da masu ya kamata ka fara allah sarki hajiya aisha kansila gidan akwai aisha sani dangote hafsat Ilyasu yakubu digawa khadija bilyaminu agwarmaji Allah sa ka ne da Aisha Lawal bin Hambali MK dan Silva Sokoto da Asabe Haruna Bibi wa matsuwa da Beauty NNPC Jos Defoto dukan kumatan nan muna gayyata ku wannan shiri na kallabe. Oh. kamar yadda muka ce kuma kuna iya shiga wannan shirin sai ku tuntuɓi sashen hausa na murya amurka to da fatan an tashi lafiya maimuna ali ah, <laughs> ko shi ya buto ya kyauta <laughs> amma a rika gaida mata zalla <laughs> su ma zakon na mata gaskiya sai kuma wannan sako da ya fito daga hannun ibrahim musa wada ya ce yana so a gaida mishi yan uwan shi fatima musa wa dabarikin ladi da aishatu musa wa dabarikin ladi da zainab ibrahim musa wa dabarikin ladi sai jummai matar sani mai mana barikin ladi da al'umma barikin ladi baki ɗaya da fatar sun tashi lafiya to su ma waka zalika muna gayyatar su su shiga wannan shiri na kallabi da ake gabatarwa kowace ranar lahadi da karfe tara da rabi na yamma agogon Najeriya. labarin da zan baka ko? Eh. <laughs> kasan aka yi sallah ana zuwa yawon sallah ko? eh barka da sallah muke ce mai a ghana yawon barka da sallah <laughs> yawo yawon barka da sallah to eh. idan kuna kusa ne a je daga unguwa zuwa unguwa ko daga wannan eh, gida zuwa wannan gida Wannan gida idan kuna da yawa aminai abokan arziki a wani wurin da sai an shiga mota sai a shiga mota haka To shi kenan sai wannan bafulatanin za shi yawon sallah eh. ya je tasha ya shiga mota. To da ya shiga mota sai aka dace ya shiga gidan gaba. Na'am. <laughs> To ka saka ni ban san yadda ake ba a Ghana amma na gwamma idan ka je Najeriya waɗansu motoci musamman dai motocin ƙauye. Eh. In motar nan an yi ta don ɗaukan fatin da biyar ne to sai mm. ta ɗauki wajen goma. Mm. <laughs> a kan waɗansu kai wani lokacin ba eh. ake sa ba a fasinja hmm. <laughs> shi wannan mafulata ne aka sa shi gaba yana gaba to saboda yawan lodi mai kada ko motar daito ba laifi ba a ma iya ganin gilashin baya saboda yawan jama'a saboda yawan jama'a sai direba ya ce ba bafin latani tun da baya gani shi sai ce bafin latani a gefen shi nan wai ya duba ya leka ya duba ya ga ko mota tana zuwa kafin su shiga hanya sai tun da baya ganin baya haka sai bafin latani ya direba ya sa kai ya sha da ya fita hanya kenan ya sa kai ya shiga hanya sai ya ji gab gab gab sun ci karo a ashe wani mai mashin ne ya koro gudu yana shigowa eh. daidai da suke <laughs> ya ka <laughs> shi ne ya hau ta kan mai mashin ya barka dashi kai eh, kowa aka fito ana hayaniya ana hayaniya <laughs> sai direba ya ce ba ya ce hmm. ba fulata ne kai da na ce maka ka duba mun hanya kafin mu shiga kafin mu shiga kasa kai kasa na kaɗe shi eh. sai ya ce a a a a kai kashe mana wai mu duba ko akwai mota na zuwa wai shi ya ce mace duwa ne ko mota na zuwa bai ce ko mashin na zuwa ba <laughs> eh. shi kuma ya ga mashin ne bai ga mota ba saboda haka tunda mota ce aka ce duba ko tana zuwa bai ga mota ba shi yasa ya ce a sa kai tunda <laughs> ce ko idan ka ga mota ko mashin ko bai ce haba fulani haba fulani <laughs> ko mai tafiya da kafa ko yan kaza za su fasa ka tika ga ya mana na ce mishi wai idan muka ga mota ne to shi ke nan wannan babur je ka muka to wai ta gaba wai tsakanin direban nan kuma fulata ne wane ne ke alhakin buge wannan mai mashin gaskiya fulani ne <laughs> Babban masu sauraron ke hukunci. Ta ga malama jini na ta gaba na hannun sabini da haka tilas mu birki na yanzu a madadin. Baba ya ko bakeri. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu. mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya